Salamu alaikum, uwar gidan wai ba ta nan ne? Uwar gida, uwar gida. Uwar gida. Me gida? da Allah kai nake yi me gida. Kullum faɗi ina maka nasihan nan. Akan duni rayuwar duniyar nan yar hakuri ce kowa fa hakuri yake da rayuwar duniyar nan uwar gida ni fa akuyan nan fa ba zuwa ne da je na sato ta ba kin san me faru akuyan nan sharu malam ne yanzu ya bani akuyan nan kuma alhaji isa wise ya ce in je in karɓi raguna na guda biyu da alhaji awwal an yayo shi ma zan karɓo rago guda ɗaya domin ɗan uwana da ya raɗa wa ɗana suna bana nan na yi balaguro canja sunan ɗan za a yi. sunan ma kuwa. To menene aibin sa sunan yaron nan? To ni sunan da aka sa wa ɗana. Ni bai mun ba. Ba za a sa wa sunan ɗana ba mai ci da addini wanda yake kokwashe dukiya al'umma. Ko ina an saka ke. Ni yanzu sunan da nake so a sa sunan abba gida gida za a samu. Kwarai ma kuwa. Ai abin da ake nufi da abba gida gida shi sunan abba gida gida suna ne wanda yake ba da jari ga mata. Mutum ne wanda yake taimakon al'umma. Mutum ne mai gaskiya. Mutum ne mai riƙon al'umma. mutum ne wanda zai kori harkar shaye-shaye a jihar Kano sace-sace zai kau a jihar Kano zaman banza zai kau za a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki za a ringa ba wa matasa aikin yi za a ringa iban mutane a kai su ƙasar waje su karatu su zama manyan mutane shi yasa nake sha'awar asawa sunan ɗana abba domin ya siffantu da kyawawan ɗabi'u masu kyau ba na ha'inci ba. Ko haka ne mai gida ina goyon bayan ka ɗari ɗari bisa ɗari don mu zaɓi abba gida gida abba kuma a raɗa mu ɗanmu suna abba gida gida. Gaskiya ne ni shi ya sa wato amaryata kike ƙara birge ni akwai fahimta al'amura. Allah ne gida. Kwana ma kuwa to shikenan mai gida ba matsala ina goyon bayan ka gaskiya idan dai sunan abba gida gida ne saboda ko ina kowane gida akwai abba gaskiya ne ai yanzu baki san wani abu ba ai dubu biyu guguwa alheri ta taho da izinin Allah abba shine wanda zai shiga gidan gwamnati a dubu da izinin Allah gaskiya ne mai gida a dubu biyu da sha ƙwanmu da mu za mu haɗu don mu zaɓi abba gida gida abba a kowane gida akwai abba kware ma kuwa ainihin shi yasa kike ƙara burge na amaryata ki shiga loko da sa'o birni da ko'ina a fito ƙwanmu da kwarkwatan mu zaɓa abba gida-gida a 2019 da izinin Allah. Gaskiya ne, da ka san ma yanzu abin da zai ai zan je makotanmu in gaya ma kowa da kowa saboda a zauna jikin shiri wanda ma katin zaben shi baya kusa, sai ya je ya laliba ya biyu.